بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم جاءوا من الدرس ما سألتك درس دمك بياني آه، سجل لكتاب منهاج المسلم واللقب فضيلة الشيخ أبو بكر جابر isra'ili a wannan rana ta ƙarshe ta watan februari shekara ta 2020 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan rajab na shekara ta 1443 wannan matsalaci da ke tafi da rom ya ke zariya a wannan darasi wanda shi ne darasi na hamsin da bakwai na idan ba manta ba muna na cikin babin muhammad ada mustapha da zuwa adabin libas ne ko shi ma mun gama shi za mu shiga adabin khitar mustapha shafi na بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عشر في آداب خصال الفطرة المسلم بوصفه مسلما يتقيد بتعاليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعلى ضوئهما يعيش وبحسبهما يتكيف في جميع شؤونه وذلك لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قوله خمس min al-fitra bismillahir rahmanir rahim wannan kasali na goma sha uku yana magana a kan tsarin fitra akwai fassarori da yawa da alamai suka yi wa ma'anar fitra amma dai a nan gurin za ka iya fassara ta da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su waɗanda suke nuna kamalar ɗan adam sannan kuma za su fito da shi ya zama yadda mutane za su sha'awar shi kusan duka waɗannan tsarin tsara ɗin da malam zai kawo suna ƙarƙashin abin da malaman makasu shari'a suke ce musu a tahasiniya mana abubuwan da in mutum ya yi su ba zai mutu ba zai kuma shiga cikin wahala amma kuma zai sa ya ƙara kyau zai sa ya ƙara fita har ma wasu daga cikin al'ummomi waɗanda suke ba musulmai ba za su sha'awar musulmai kamar yadda tahir ibn asu wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da casa'in da uku yake cewa wa mata sami ya indi ma ya kulu biyu jamarin umma ke a waje na abin da ake nufi da tasiriya shine abin da mutane za su ƙara kyau yake cewa hatta ya kuna laha ba ta tumanzar fi mar'a ba su yi tukuma yadda kowa zai zai zama cewa ta burge shi kowa za ta zamanto cewa na al'umma ta burge shi ala hal yana daga cikin bambancin musulunci da kuma raguwa addinai shine shi musulunci addini ne wanda ya shafi duka rayuwar bayi kamar yadda ɗaya daga cikin sabon yake cewa a nausar salon da bar duniya ba har sai da ya ba mu labarin kowane tsuntsu inda zai tashi yaya yanayin abin da yake kasanta cikin sai su duka wannan abin da sahabin yake nunawa yana so yi bayani akan yadda addinin musulunci ya kula da duka ɓangarorin rayuwa hatta bacci in mutum zai yi akwai musulunci ya koya mana abubuwan da ya kamata mutum ya yi in mutum zai shiga biyan bukata musulunci ya koya mana in mutum ma zai yi jima'i wai yadda musulunci ya koya duka waɗannan suna daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda suke nuna mana wannan inin ya fito ne daga allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wani na a cikin wannan haske shi ne mala nan gwan ya ce almuslimu bi wasfi almuslim ya taqayyadu bi ta'alim kitab rabbih wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam musulmi a matsayin shi na musulmi to ya waje bai zaman to yana lura da irin koyarwar da littafin Allah da suna nan sallallahu suka yi fa ala zo ihi ma ya shi, wa bi hasbi ma ya takayyar cikin shi wani gurgurdan yadda suke a haka shi ma zai ci saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره bai kamata ga momini da kuma momina ba idan Allah da manzon suka hukunta wani abu ya zama kai kana da zafi ko da abin bai maka ba kawai kai ka anta saboda dama yana daga cikin haƙuri shine haƙuri kan biyayya ga Allah wannan shine mafi girma wani abin da Allah ya umarce mu da shi zukatan mu ba so kuma suna da nauyi kana tsakiyar bacci a kira sallah asuba saboda imaninka da Allah ka haƙura da baccin ka fita masallaci a ga wannan duka sai mutum ya ajiye zaɓinsa ya bi zaɓin addini wani lokacin ma mutum bacci bai zo mai ba har dare har dare amma kuma duk da haka haka zai tashi ya sallah wa ma ta kuma rasulu fa kuzo duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi to ku rike shi kada ka taɓa kokonto in ma ya zamanto akwai abin da baka fahimta a shi ba ka ce kawai hankalinka ne yake da matsala wani likita jiya mun yi wajen awa ɗaya da rabi muna yi da shi da bugo waya tattaunawa ne sai ke ce mun akwai hadisin da ya karanta shi yana son ƙarin bayani a kansa yana ganin wasu abubuwa na likitanci kamar ba haka suke ganin su ba sun ce man hadithi na hudu wanda wannan nawawi ya ka arba'un hadisi sanan sassan miki cewa ina a hadaku yusma ukan ƙunfi ba su ne arba'in na yau man nusu sun ma ya kunu halakatan misla zalik sun ma ya kunu mabagatan na zari ɗayan kwana ana tara halittarsa kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana gudan kwana arba'in yana tsoka sannan sai ko mala'ika sai ya busa masa sai ke cewa shin wannan sun maɗin da aka kawo tana nuna abin nan a ziyarantaka take nuna mana daga wannan wannan ko ba haka take nufi ba yake jerantaka take nuna yake to su a da na likitanci suna ganin wani lokacin yaron da bai wuce kwana 68 suna ganin zuciya shi tana mu to shi kuma a zahirin wannan hadisin yana nuna cewa sai mutum ya kai wata hudu ne sannan ake busa masa to saboda haka shi ne yake tambaya shin hadisin yana da wani tawili ne na musamman su ce masa kafin na ba shi amsa ni ma akwai tambayar da zama. shi yanzu akwai yaron da ya taba faɗowa kafin ya cika wata hudu a gan shi yana motsi ko kuma dai a madubi suke gani ita ma a madubi ya ce to ai ni gaba wani matsala na ce madubi aiki ne na ɗan adam za kuma iya samun kurakurai a ciki ya ce amma ni yanzu abin da nake so kafin a yi wa hadisin tawili shine ka tambayi likitoci kuma ka yi bincike ka samo min wata mace da ta taɓa yin ɓarin da bai kai wata hudu ba kuma aka samu yaron da in dai aka samu to kaga tun da wancan hadisin kalam ne na ma'asum to dole a nema mai ne, amma da microscope wannan ba wani abu ba ne ita masa da yawa daga cikin abubuwan da ake yi na dna da su awon jini da sauransu ita da yawa ana samun kuskure mutum za a ɗauke shi a yana da hepatitis ne ba kuma ya kaba shi da shi wani ko Allah sai ce mai shi kanshi ma ta taɓa faruwa da shi yana neman zai shiga makaranta a gwada shi aka ce na da hiv ya ce da mai gwajin kayan karya da aka sake gwada ne bane ci to kaga tunda ana samun kurakurai da yawa to ba za a iya gina hukunci a kan sama ya ce amma yanzu abin da yake akwai shine ka je ka bincika ya ce to zai yi bincike har mu sake yin waya in dai ka samu wani yaro da aka haife shi bai wata hudu ba kuma da rai gashi yana motsi da ran shi ce to a nan gurin shine za mu ce hadisin yana bukata a ƙara nazari amma dai a ne za a gano abu yana motsi ce to kuma tambaya ta biyu da zan sake maka shine a gilas ɗin da kuke angowa da abubuwan da kuke amfani da su akwai wani yaro ko wata yarinya iya tsawon ilimin ka na likitanci da ka taɓa ganin ta a cikin madubi ka ga halittar ta ta cika hannu komai complete kafar ta complete komai idan ta complete kafin ta cika wata hudu shan da ta gani sai dai kawai a ga shaida da alamu yake to inda shaida ne da alamu a wannan ba ba shi da cin karo da dama na sassala abin da ya faɗa a hadisin shine yujma'u khalquhu kaga tun da ya amfani da fili mudari to yadullu ala al-istimrar mana za a dinga tara halittarsa so a zahirin hadisi shine tun daga lokacin da mutum yake mani tun daga lokacin za a ta tara halittarsa so halittar zai zamanto cewa kusan an kammala ta ne idan ya cika wata wata so yanzu abin da muke bukata kenan so kaga wannan yana daga cikin wa mata kuma rasulu fa duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi magana idan kaga ta saba da abin da yake a zahiri ko ta saba da hankali to ko dai ka cuci hankalinka ko kuma ya zama to kai ne baka fahimci hadisin yadda ya kamata an ce ibn ibn kuzaima yawo ma yake yi a tsakanin mutane yana ce musu wanda yake da wasu hadisai biyu waɗanda yake ganin sun ci karo da juna ya kama ni zan haɗa su Wani wai kaunar rasul sallallahu wa ma na haku an hofanta duk abin da ya hana ku ya zama tukun annabi sallallahu ya hana abu to kai iya bakin kokarin ka ka zaka wani kaunar rasul sallallahu ko fara annabi sallallahu da yake cewa la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba hatta ya kuna hawa mu mutaba'an lima jishi haske zuciyarsa ta zama daidai da abin da na zo da shi tana bin abin da na zo da shi ne mana ayat take cikin suratul nisa'i fala wa rafika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum kaga wannan ayar na yadda aka faɗa ta fata sauka ne a kan azubayar ibn al-awwam da kuma wani balantari saboda haka shi ba an tsara sai hanyar ruwa wacce ta hada su da zubai sai a nan sassanin ya musu hukunci sai bai ji daɗin hukuncin nan ba sai ce da a nan sassanin an kana ibn ammatin yanzu kaya haka ne saboda zubai ɗan gwaggonsa ne shi ne sai Allah ya saukar da wannan haya a suratul nisa yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ya rantsuwa da kansa a kan cewa da ubangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din kenan ba su imani ba har sai sun zama da kai mai hukunci a cikin abin da ya faru tsakaninsu ba kuma ina kawai ya musu hukunci ba sun malaye jiru rufe an harajen harajin min matsagaita sannan ya zamanto bayan kayi hukuncin ba su ci komai ba ko yi sallimu taslima su miƙa wuya cikakken miƙa wuya to shi yasa ba ce wayu sallimu aka ce tasliman saboda idza ukidal idza ukidal fil bil masdar la yahtamilu al saboda shi masdar al-fi'l mutlaq kenan a wajen malaman nahwu yana zuwa ne domin ya karfafa fi'ili domin ya zamanto ya karfafa fi'ili saboda haka shi yasa ake kawo shi ina fatan mun fahimta ah. man amila amalan laysa alayhi amruna fa wara duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin ma ciki to wannan abin abin juyarwa ne wannan kuma hadisin yana magana ne akan al'amuran addini amma duk abubuwan da suke al'amura ne na duniya wannan ba yi ka samu hadisi ba za ka aikata amma abubuwan da suke lamura ne na yi ko bari waɗanda mutum yake fatan ya samu lada to waɗansu su ne suke buƙatar instruction daga alƙur'ani ko kuma instruction daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce kasancewar duk rayuwar mutum tana da alaƙa da addini to shi yasa mutum yawa jaba ya kula da waɗannan abubuwa ce a lokacin salmi ke minal fitra ana abubuwa guda biyar suna daga cikin abubuwa masu kyau waɗanda ya kamata musulmi ya aikata الاستهداد والختان وقص الشارب ونسك الإبط وتقليم الأظافر abubuwa biyar suna daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya aikata to malam zai yi bayanin su dalla dalla yace na daya gida istijad asinan number 1 laka وهذه الآداب هي أولا الاستحداث وهو حلق العانة بشيء حاد wa ونحوه ولا بأس بإزالتها بالنورة الاستهداد أبن داك الاستهداد الاستهداد شيني aske gashin mara wannan ma kaga tsabta ce saboda gashin mara guri ne wanda yake da tattara ɗaya kenan sannan kuma guri ne wanda kullum a fitarce yake saboda babu wanda yake buɗe mara shi saboda haka dole idan aka bar gashi in aka samu gumi zai iya wari gurin to wannan yana daga cikin hikima da kuma dalilai waɗanda suka samu musulunci ya umarni da aka gashin mara domin a tabbatar da tsaka wanda za ka ga wannan wani abu ne wanda ba addini zai amfana ba zai amfani wanda ya aikata ne malam yake cewa in zai yiwu ana so in mutum zai aske gashin mara ya yi amfani da shai'in hard kaskiki mana ya samu abin yi kaifi kamar abin nan kamar wuka ko aska iya amfani da ita sai ce wala ba su bi zalika bin nura babu laifi mutum ya amfani da annura alami annura na <laughs> almansur ya sa annura ta tukur a hausar zariya shine allura farar wuta wani abu ne wanda ake samun shi a wajen yan koli ne farar wuta amma dai alakul hal ne ba dole sai farar wutar ba kawai dai abin da ake so a izu zuwa garin shi ne duk abin da zai gusar ta gashin garin duk abin da zai gusar ta gashin garin sunan shi من أجل هذا كودك كوكريني كو كوداشي كوميني إنجازي بسجد باشونا أبتاني أبتاني الختان وهو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر ويستحب أن يكون ذلك يوم, يوم سابع الولادة إذ فتن النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء وعلي رضي الله تعالى عنهم يوم سابع الولادة ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ إذ افتتن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله افتتن نبي الله إبراهيم في سن الثمانين وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أسلم على يده رجل يقول له ألق عنك شعر الكفر واختتن إن يا إنغانتا نعم نبي شيني kaciya ana ita ma kaciya tana daga cikin tsari fitra abubuwan da allah ya umarni da su domin a tabbatar da tsaftar musulmai domin a tabbatar da cewa musulmi ya samu tsafta ah, mala ya ce an so ya zama ranar bakwai ga wata haka malam ya faɗa amma gaskiya ban san ingancin wannan abin da malam ya haifo ba ranar bakwai ga haihuwa ba shine ranar bakwai ga wata nan wasu suna ganin kamar koyi ne ma da yahudawa yin ranar bakwai ga wata ɗin amma ya ce babu laifi in ya zama tafiya alaga saboda shi babban hikimar da ta sa ake yin kaciya wato yanke fata da kuke saman gaban namiji babban hikimar da ta sa ake yin kaciya shine saboda tsarkin mutum ya cika da haka shi yasa ba ta waje ba ga mutum har sai da zai bana da gidan mutum ya kai shekara sha biyu shekara sha uku ba mai kaciya ba ya ka haram saboda bai riga ya kai lokacin balaga ba saboda duk mutumin da ba a mai kaciya ba to ba zai iya yin cikakken tsarki ba da haka ita kaciya babban hikimarta shine don mutum ya samu ya yi cikakken tsarki to da haka shi kuma cikakken tsarki baya waje ba ga ɗan adam har sai idan ya zamanto ya balaga da ko da sauran kwana biyu mutum ya balaga aka mai kaciya ba aikata haram <laughs> kaciya na ibrahim kamar yadda aka faɗa shi ya yi wa kansa kaciya a wani guri da ake ce masa tare da sunan gurin shi shi kaɗai yawa shi da kansa yawa kan shi kaciya wasu suna fassara wannan ayar daga cikin abin da suke fassara wannan aya akwai wannan ta ke cikin suratul suratul baqara ko wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum yana daga cikin abin da suke fassara wannan aya akwai wannan kafiyar da ya zamanto cewa ya yi wa Ala ya kawo hadisi Allah ne mafi sani da ingancin hadisin cewa idan mutum ya musulunta a nan surasalam zai ce ya kefar da gashin kafirci kuma ya yi kaciya mu je mara fasu share masalisi fasu share ne فيجز المسلم شاربه الذي يتدلى على شفته وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه لقول الرسول عليه الصلاة عليه السلام جز الشوارب وأرق اللحى وخالق المجوس وقوله خالق المشركين أحق الشوارب وأعك اللحى بمعنى وفروها وكفروها فيحرم بهذا حلقها ويتجنب الفزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض لقول ابن عمر رضي الله عنه عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فما يتجنب شبط لحيته نعم بالسواد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء بوالد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة وكأن رأسه صبامة بياضا اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه بشيء وجنبوا السواد وأما الصبغ, وأما الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن فيستحسن الخضاب بهما نعم. فيستحسن الخضاب بهما وإن وفر المسلم شعر رأسه ولم يحلقه أكرمه بالدهن والتسريح لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه ɗabi'a mai kyau wacce take kawo tsafta namba tiri ita ce rage gashin baki ana so musulmi ya dinga rage gashin bakin shi saboda kaga shi ma daga cikin hikimomi da kuma dalilai na umarni da rage gashin baki saboda mutum yana cin abinci sai mutum ba a rage zashin bakin shi da wadda su iya tsayawa a daidai gurin saboda haka ana so mutum ya dinga ragewa ita kuma eh, shi kuma gemu ana so mutum ya cika shi an yi sabani a da can kama da gemu shin wajibi ne ko kuma sunna ne sai shi amma dai abin da ya fi zama daidai shine sai da gemu wajibi ne saboda daga cikin ƙawai na malamai na shari'a shine lokacin da umarni ya zo to ana ɗaukar a matsayin wajibi in dai ba an samu wani dalili wanda yake kautar da shi ba su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi yana cewa juzzu shawari, wa kulliya khaliqu al mushrikin a wutarwa kuma ana ku cika gemu kuma shi cika gemu yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna kamalan mutum suke sa mutum kuma ya bambanta tsakaninsa da mace kuma mutane fa har wanda ba sa tsaye gemu sun yi ittifaki cewa wanda ya ke tsaye gemu ya fi kamala yanzu inda za a haɗu da juna a masallacin kan hanya ko kuma masallacin tasha ko masallacin da kowa bai san kowa ba to inda za a ga wani mai gemu haka zo sallah za ce ustaz bismillah sau da ga hatta waɗanda ba sa sai da gemu sun yadda wanda yake da gemu ya fi kamala sai yanzu ko neman aure ka je inda da gemu ka cikakke to mutane za su girmama ko kuma yanzu misali ka je siyan kaya za ka yi wani wani ya ce to ko kuma da kuke zai nan ba na ku bane su kaga a takaice yana daga ciki kuma rashin gemu yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa mutum ya yi kama da da kusa da cikin abubuwan da suke bambanta mutum da mutum shi ne gemu sanyin gida akwai akwai akwai sayyidina umar radiyallahu anhu wani lokaci a wani lokaci sai na umar radiyallahu anhu sai ya tsinci gawa wani mutum abula tsinci shi a sai ya zamanto cewa sai addu'a yake Allah ya nuna mai wanda ya kashe wannan mutum su bayan shekara ta zagayo sai ga wani jariri an yadda shi a gurin da haka sai na umar radiyallahu anhu sai ya goge wa Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya rabautar da shi da wanda ya kashe wancan mutum amma shi kuma mutum ne mulham wanda Allah ya ce masa ilhama sai ya ɗauki yaron sai ya ba wata dattijuwa ya ce ki kula da wannan yaron ki shayar da shi in wata mace ta zo ta ce ki ba ta yaron za ta kai wa shugabanta ta tambance shi to ki ta ki ga gida kuma abin ya faru yadda ya faɗa kawai sai wata mace ta zo ta ce tana so a bata wannan yaran za ta kai wa sayyarinta to kaddiro a ciwo za ta sammance shi da dawo da shi ta bita da ta bita kawai sai ta ga gidan idan ta ga a sai na ina umar ya ɗauki takobinsa ya saka a cikin babbar rigar shi saboda haka da ya saka a riga ya tafi ana tafiya sai je kofar gidan sai samu gidan wani sahabi ne mutumin madina sai tare shi ya ce masa me ka sani game da me ka sani game da yadda ya ce a ya kirki ce tana kokari wajen haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyayen to ba matsala ni ma zan shiga ne ƙara faɗaitar da ita a kan haƙƙin hanyoyi saboda haka da ya shiga ya zaro takobinsa ku ce mata ku ta gaya mai gaskiya ko kuma ga takobi ya yi ta warzo kuma masu yana umar baya karya kuma yadda suka faɗa wadda haka take ba shi labari ke cewa abin da ya faru da ita shi ne akwai wata dattijuwa da take zuwa tana gyara mata abubuwanta ta mata hidima ta goggoge mata ɗaki ta mata shara to ranar za ta yi tafiya kawai sai ta ce mata yanzu za ta yi tafiya amma za ta kawo mata wata yarta ci gaba da mata irin waɗannan hidimar da take mata kawai ta samu wani ɗan shagiri wanda ba shi da gemu sai ta mai shigan mata kawai ta kawo shi yana zama da wannan mata kamar da take cewa fakana ya ramin ni ma yaran rasulu ma taramciyariyatu mai jariya yana ganin abin da mace a junan suke gani tsakanin su na mara wata rana tana bacci kamar yadda ta faɗa kawai sai ta ji shi a kan yana saduwa ne sai ta ce akwai wata wuka a kusa da ita sai ta ɗauko sai ta caka mai sai ta kashe shi ne ta sa aka kai shi wannan bola da aka haifi yaron da shekara ta zafi sai aka ɗau yaron sai aka kai shi gurin to kaga mahallin shahid a nan gurin shine duk mutumin da yake da gemu ba zai iya shigan mata ba saboda da ya yi shigan mata za a gane shi amma wanda bai da gemu ko yana askewa laƙai-laƙai ko kuma ya zamanto cewa ba shi da gemun ne a halitta shi wannan in shigan mata ba za a iya gane cikin sauki ba wannan shi ne a bambanci tsakanin mai gemu da kuma mara gemu yana daga cikin manya-manyan kurakurai shi ne mutum ya zamanto yana aske mu yana barin gashin baki wannan ce ne da gawa. ya fi sauƙin zunubi mutum ya aske duka ya lashe gemun duka ya kuma lashe gashin bakin duka shi ma dai kuskure ne amma dai gara wannan kuskuren da wannan saboda mutumin da ya aske gemu kuma ya aske gashin ba. shi wannan da ya ɗaya amma wanda ya aske gemu ya bar gashin baki shi kuma zunubin da ya yi ƙari shi ne ya yi daidai da ya gudawa malam yake cewa fa ya harmu halkuwa da haka haramun ne ake gemu amma wa ya ta jannabul ƙaza abin da ake nufi da ƙaza shi ne irin yadda gayu suke yi a aske wani ɓangare na kai a kuma ba wani ɓangare wannan haramun ne saboda hadisin abdullahi dan umar na harasul kalam anil ƙaza kamar yadda jannabu yi yasi bisawa haramun ne mutum ya rina ya rina abin nan ɗinsa haramun ne mutum ya zama cewa ya rana gemunsa da baki shi ma haram ne saboda akwai yaudana a ciki yanzu mutumin da yake da farfara idan ya yi rumi kaban ya je wata za ta iya zaton saurayi ne ta wurin shi sai daga baya kuma abin ya lalace to shi yasa in mutum zai yi rini abin da ake so shine ya yi rini da abin da ba baki ba kamar yanzu idan mutum ya yi rini da mutumin da ya yi rini misali da kamar misali ya sa lalle kaga da an gani an san ba fitararsa ba ce ba asalin halitta ba ce malam ya ce in mutum kuma bai haske gashi ba wannan kan ba zai taɓa tafiya ba sai ga larabawa ko fafata amma mu dai ba wani mutum wanda zai bar gashi a cikin mu ya mai kyau ana mai ya rayu da suka bar gashin ka kai shekara biyu ba kai haske ba. zai yiwu awa ma ga su larabawa suke Allah ya bambanta gashin mu da nasu to kaga su idan suka bari zai ƙara yawa kuma zai ƙara kyau shine kamar yadda ya a hadisi duk wanda Allah ya ba shi gashi to ya girmama wannan gashi wanda Allah ya ba shi gashi to sai ya girmama shi number نعم نمبر فور نتف الإبل الرابع نتف الإبل فينتف المسلم شعر إبطيه وإن لم يقدر على نفسه علقه أو طلاه بالنورة ونحوها نورة نقول نورة أو طلاه بالنورة ونحوها ليزول dashin hammata shi ma yana daga cikin karancin musulunci da kuma umarni da kyawawan abubuwa aka yi umarni da gusar da gashin hamma shi ma ta guri ne wanda koyaushe a rufe saboda yadda ba mutum tirenin zai yi ba ba yadda za a yi da hannun dole hannunsa koyaushe a haka yake ko sallah zai yi hannunsa a haka yake koya mutum yake ciki hannunsa a haka yake saboda haka shi yasa hammata ba ta wahalar wari kuma ina mamaki sosai wallahi a gaskiya wasu ba sa jin warin jikinsu ya a ga mutum da ya wuce ta gaban ka kana jin wari amma abin mamaki shi shi baya ne ko me da yake faruwa dai Allah wa'ala don haka yana da mahimmancin da ke ya zamanto cewa mutum yana tattara shi muhammata asali abin da ya zo a cikin hadisi shi ne tsigewa amma dai a ƙarshe makasudin kawai za a duba mana makasudin shi ne a busar da gashi to tsigewa ne askewa ne ɓamɓarewa ne in dai gashin ya fita wannan shi ne kuma shi ma gashin hammata duk lokacin da mutum ya aske in dai yana askewa akai akai ba za ci wari ba ko da ba ya sa kirari za gane cewa addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne wanda ya fi so musulmi ya fita hanya wacce za ta burge mutane number five je الخامس تقليم الأظافر فيقلم المسلم أظافره ويستحب له أن يبدأ باليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى فاليسرى نعم إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب البدء باليمين في ذلك نعم. يفعل المسلم كل هذا بنية الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ومتابعته ليحصل له بذلك أجر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى abu na biyar shine yanke kumba ko akaifa ko farata inda za ka iya kiran su da wani su ma kumba idan ka kalla da kyau za ka ga babban hikima ko kuma hikima guda ɗaya tilo wacce ka sa aka ce a yi yanke kumba shi ne saboda guri ne da yake tattara da duk mutumin da yake barin kumba to zai iya cin cuta yana cin abinci da hannu sannan kuma tsarkinta ba zai cika ba saboda in ya zo tsarki wani abu zai iya makarewa a ciki yana daga cikin hikimar shari'a da kuma darajar shari'a sai shari'a ce umarni da kulawa da sai shari'a ce umarni da kula da kumba tukun kumbuna ana yi yanzu mana ita yin mutum ya zo yanki kumba abin da ake sai fara da hannun dama sai hannun hagu sai kuma kafar dama sai kafa hagu amma duka waɗannan abubuwan ana so mutum ya yi ne da niyyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya yi da niyyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi su to zai samu lada saboda dukkan ayyuka da niyyar mai da aka daga mu'azzin jabal yake cewa inni la hatasibu nawmati kama a hatasibu qaumati kamar yadda nake fatan in nayi tsayuwar zan samu lada to haka nake fatan idan na yi bacci ma zan samu lada yanzu mutum ya yanke kumba da niyyar cewa ya yanke ne saboda kumba yanke kumba da kusa da shi yana cikin fitsara zai samu lada ya haske gashin mara da gashin bayan shi duk da niyan tsafta da kuma biyayya ga shari'a sai mutum ya samu lada wani yana da muhimmanci sosai ana dai shi musulmi da abin da ya yi in dai ya yi da niyyar samun lada to Allah zai ba shi lada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ya na goma sha hudu a kan na dukkan su kaga duka zai nuna maka irin yadda addinin musulunci ya gama ko'ina na da ɗan mintunan da suka rage mana sai mu ba da dama mu ji tambayoyi insha Allah na

za ka iya yin hannu da shi daidai duba da shi yana da wani manufa da ban gane tambaya abin da kake shi ne kamar wancan sati an yi magana da mara ɗan doki yadda ya da shi ne game da abin da ya shafa hannu da shi amma shi ya zama macen ne ko yana niyyar zama mace a shi malam ya ya mai da kan a ni tambaya ne yana niyyar ke zama shi ne tun da bai zama ba ya ta hannu shi wani dan daudu ma aure suna yi ko shigar ta kawai

fitrat Allah allati fatara nas alaiha shi kuma abin da yake nufi yana nufi akan yadda Allah ya halitta mutane ana amfani na duka da mata da maza sau da akwai yaudara a ciki ka ce ne? ya eh, mana yi mana yi da tanko da sauranta shi ta tafi hmm. wata ruwaya ne da ta ambaci wasu da suka faru ba na tuna a cikin wani littafi ne ba sahihu fiƙi suna na zai kamar ya kawo sun kai guda tara ko akwai ruwaya da ta ambaci su akwai ruwaya da ta ambaci fiye da guda biyar ke eh, yi akwai yana ashirin ne ko wai yana da akwai waya ta ta kawo sama da wa'annan To akwai su ta kara da wazasul barajin barajin shi ne suka tattara tattara jiki su ba wai sai kawai waɗannan ba. akwai waya da nake ganin ta yaɗa akwai mai sama da biya

gemun ka ba yawa don ya karu haske mulan kaji wannan ta bara a haka mai yasa ai da haka da haka yake tafiya kuma yadda na gaya muka har mutane su ne da kamala shi ne sifa kuma sifakkun mutane ga kowace ta na baharun da annabi musa a baya ya nuna annabawa suna da gemu na ta akul bilin ya ci wala bi a ce ta ga karɓe min gemu su annabawa suna da gemu kuma sifa ce da take nuna cewa mutum yana da kamala har wanda ba su da gemu ka yadda na kawo misali da su sun yadda kamala ce yanzu ba yadda za a yi ku je masallacin tasha ko masallacin kan hanya akwai mai gemu guda ɗaya za a yi sallah rago kuma duka sun aske kayan su wannan mai gemu ka gaba shi za a ce wuce ka da wannan sarkin gida nan da nan za a ce shi ya wuce sallah saboda a ciki ba su san fasiki ɗin kowa ba to amma alamu na nuna wannan da yake da gemu to ya ci mu kamala saboda aka ya ustaz bismillah gani amma dai kaga yana bayanin da haka ai dai su a zahiri da yana nuna mutane sun yadda cewa ne sufa ce daga cikin sufofin kamala kuma ko ma aure mutum yanzu yana da gewu wurin da ba a san shi ba

Sai yanzu ka taɓa ganin ma mai wannan ya kuka gani a cikin mutum dubu biyar ne kuka samu mutum da ba ba a hadisi da ya inganta amma dai an ci a rawaito daga ibn umar to an yi tsawo da yawa kai kamu biyu ya ka alƙi ƙasa yanzu kai shekarun ka sun ninka mutum nawa ka taɓa gani wanda gemun ya fi kamu biyu tun da kake a a baiwar a ke waɗanda ka gani a shekarun ka yanzu na san ya tabbas za ka yi wajen saba'in mutum nawa ka gani masu irin wannan to ka a cikin yawa to yanzu yanzu misali a cikin tsanan mutum nawa ka gani waɗanda gemunsu ya kai su dace balle har mutum yi wannan tambaya wanda gemun shi haka an ga ya ka taɓa gani ya zama za a zai da ta ƙasa da ni na gani ko mutum na gaba a najeriya ba ne to ka ga misali yanzu ka san mutum sama da miliyan ɗaya mutum mutum ɗaya to ka gani tuladen kuma mai taɓa gani ba wannan ka gani so da ya yi gaskiya falala ne kuma gaskiya akwai wanda matan su ne ma suke sa kan sai ga mutum matan shi ce ba ta son ne wani yana so ya samu mafita wata rana muna karatu da malam ba sai tambayi malam ya ce malam da suna gemu da suna aure wa suna cikar da malam ya ce aure shi ne ya fi ƙarfi akwai wani da malami ke ce mai gwagwarmaya ya ce malam ka fahimci kan bayan nan ba haka yake nufi A <laughs> da yake nufi shi ne yanzu idan matar ka ta ce ka aske gemu ya halatta ka aske shi malam ya ce a ba haka za ka ce ba ka ce da matan ka da annabuwa <laughs> ya ce ya kamata ka tambaya eh, wasu matan za a ga za su ce su ba ta san mutum mai gemu sun fi san mutumin da ya ake su ne kamata mutum ya biya su na je ne ina da shi ne samun wannan magana na da na shigo ne samun wannan magana ita ba ta son da ke na shari amma da manufan allah ka tashi zuciya zan fara da ya da wani zuwa ya shiga fannin yaudara ko kuma dai kai a fahimtar ka a sunan wannan a ka a taka fahimta ya sunan shi wannan tsakaninka da allah a ce baka tambayi malami ba kawai a fahimtar ka me kan yanzu to kuma irin wannan ka gane da yawa yana daga cikin abuwan da zai iya kashe a wani saboda yanzu misali farko ne ta nuna mata tana da fawa tunda da haka iya aske gemu saboda Su yanzu idan ta shigo dole za ta samu damar da za ta wasu abubuwa hmm. a gani wani zai aure ce da matar garin da take a nan abada ba zai fitar da ita ba kuma daga baya zo ya ce zai fitar da ita aka yi ta bala'i ko da haka ke daga baya kuma ta zo tana na an yi kuki muku ta kira wai lokacin ma da ya sake ta dama ran shi a ɓace malamin ya ce mata to akwai wanda dama zai jiki matar shi yana dariya a ban zai yi to kulli hal yana da kyau ya zamanto in kana da iyali ko kan ka aure su ko bayan ka aure su ka nuna musu limitation din mu'amalar ka da su mana bai kamata kana da mata ta shiga haddin addini ba kuma ni ina yawan maimaita musamman irin yanzu da mata suka da sauƙin samu kuma mata suka fa maza yawa to bai kamata wata mace mutum ya aure ta wata za ta ce ta alfarma addini ya kamata a ce duk matar da za ta maka wani abu wanda ya saba addini kamar haƙura da cikin asali amma idan ka ce za ka zai zamanto cewa ka wannan dinta kuma a hau abin da zai saba addini yana ganin gaskiya mutum ya buɗe wa kansa kofar da ba zai ji daɗi ba in ta sa ka ta yi Ta rana kuma idan ta shigo za ta sa ka suke ka da ka ta samu so ne mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ba addinin kasar wata mace ta sa shi yake da alfamar shari'a kai na rufe suke kai kama yi a yi ta kai shi ne ne ba mabukuta shi ya ce nema yake a wani wuri domin yana da alaka da abinci da cikewa da kuma abin yana alaka da mutane suka ce shi ya ce sai ya ga wannan yau saboda mai wani da suka addini ba da zama kuma su a ƙa'ida su wannan yau da ya ajiye wata nan da shi kuma bai da yanzu ko kuma ya fi a wurin abubuwa biyu ne a nan ilimi ba wani aiki ba ne na dole wanda zai amfani wanda za a ce da hidimtawa al'umma ne in ya rasa aikin da zai ci abinci kwata-kwata kaga a nan gurin za a ce aske gemu ya zama larura kuma yana daga cikin ƙawa'id na shari'a shi ne abdurruwa yukul mahdura amma in yana da wata hanya da zai ci abinci ba wannan ba ko wani aiki inda za a ɗauke shi a gaskiya bai halatta ya ake ba sannan abu na biyu shi ne duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi ya fara nuna maka wulaƙancin addini Allah ya kamata kai ta kaɗin sannan shi wannan yana daga cikin abin da har na kiristoci suka ɗara kirista ba zai yadda ya sauke wani abu na addininsa saboda wani abu da zai samu na duniya ba amma mu yanzu wani zai iya barin sallah ma saboda ogun shi ka ce ya cika zafin addini ko kuma wasu 'yan siyasar ba zai yi sallah ba sai zai tattara su gaba ɗaya yi su zai kwanta bacci ko kuma ya yi su da safe kafin ya fito ya faro daga na jiya guda ba. akwai 'yan siyasar da suke haka menene dalilin shine yana ganin idan ya zamanto kowace sallah zai yi ta akan lokacin da za a siffanta shi da zafin addini sun gaskiya ina ganin kar mutum ya taɓa yadda kuma wallahi in dai ya bar wannan aikin tsakaninsa da Allah saboda Allah hmm. Allah zai buɗa masa ta wata hanya nan ta raka shi hmm. Allah a waga wallawa khairan min wanda ya fi wani abu saboda Allah Allah zai fito masa da wannan ɗin to na aka ce wata yarinya ta shigo ɗakin shi ta fakewa ta yarinya kyakkyawa saboda haka da ya ji tsoron kar ya taba ta saboda cikin dare ne ruwa ya tare ta sai ta shigo ɗakin shi yana goro don ta sai ya samu wuta kawai ya dinga kara a hannunsa saboda ta dinga tuna masa da azaban lahira sai kalli yarinyar nan ba bai taba ta ba har safiya sai ta fita an ce daga ƙarshe sai da Allah ya kaddara ya aure ta juyin juya ta zama masu su su kaga ya bar da Allah sai Allah ya ce akwai misalai da wannan da yawa daga cikin wannan wannan shine ma'anar ayar da take cikin suratul talaq ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sama mai mafita kuma Allah zai azanta shi inda baya so wannan shine ma'anarsa amma da yawa daga cikin mu za ga mutum dan siyasa yana neman shugabanci ba zai yi duka salloli a lokutan su ba saboda ka kiristoci su yi zaɓen shi su ce ya cika zaɓen haƙi Allah ba mu da cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.